الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha takwas muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya a yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu inda ubangiji ta ala ke cewa wa yas'alunaka anil mahid ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ubangiji ta lace wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayan ka dangane da abin da ya shafi haila ko kuma inda haila take fitowa qul huwa adam ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam haila kazanta ne fa'tazilun nisa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke yin haila wala taqrabuhunna kar ku kusance su wato kar ku sadu da su hatta ya tafurna har sai sun yi tsarki wato sai haidan ta dauke fa idza tadahharna idan sun yi wanka haidan ta dauke kuma suka yi wanka fatu hunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda wato Allah ya umurce ku ku sadu da su ba ta dubura ba inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarkake kansu daga sabon Allah wannan ayan kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim daga Anas bin Malik ta sauka ne saboda yahudawa su sun kasance idan mace tana al'ada ba za su ci abinci da ita ba ba za su sha wani abun sha da ita ba sannan kuma ba za su kwanta da ita ba wato ba sa zama da ita kuma a ɗaki guda ko a gida guda ɗaya wato idan mace tana al'ada shi ba yahude baya kowace irin mu'amala da ita ta zama abun kyama ne ba a cin abinci da ita ta ce ta kaɗai ba a zama da ita a gida daya sai dai a kai ta wani wuri daban ta zauna sai ta gama al'ada kafin wato ta dawo gidan da take irin wannan al'adan har yanzu a indiya ana yi ta akwai kabilan da a indiya idan budurwa ta fara yin al'ada sai dai a ce sai dai a je can ne wani dutse a mata dan ɗakin ta da dai ta zauna a wajen iya kwana shida ko bakwai idan ta gama sannan za ta shigo gari kaga wannan duka arnanci ne da musulunci da ya zo sai ce bai yadda da wannan ba sai sahabban manzo sa sama suka tambayi manzo sa yaya wannan al'amarin yake ga halin da yahudu suke ciki ga abin da suke suna kyaman mata lokacin da ainihin suke al'ada ba sa mu'amala da su ko ne to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa 'azam fa'tazilun nisaa fil suna tambayan ka dangane da abin da ya shafi haila ka gaya musu cewa hailan nan kazanta ne kar a sadu da mata a lokacin da suke haila kenan saduwa kawai aka hana kar a kusance su har sai jinin ya dauke kuma ainihin sun yi tsarki to a lokacin ne za a kusance su to da aka saukar da wannan aya sai manzo Allah subhanahu ce isnahu kullu shay'in illa nikah ku je ku kome da matan amma banda saduwa za ku ci abinci da su za ku zauna da su a gidaje har kunciya ma za ka yi da matarka amma kar dai ka sadu da ita idan tana yin haila sai wannan labarin ya je wa yahudawa sai suka ce ai wannan mutumin kawai yana son ya saba mana ne shi a kome wai zai ya saba mana in mun ce kaza shi kuma ya ce kaza to sai wasu mutane guda biyu suka zo wajen manzala sassama usaid bin bin hubayr da kuma abbad bin bishr sai suka ce ya rasulullah innal yahuda qalat kaza wa kaza suka ce ai yahudawa sun ce kaza da kaza suka faɗi abin da yahudawa suka faɗa cewa kana son ka saba musu ne kawai saboda ba za su zo da wani abu baka face ka saba musu sai suka ce afala nu hunna to ya rasulullahi kawai mu sadu da su din ma mana kawai tunda shine kawai aka hana a dage dokan a sadu da su din kawai a je a sadu da a dinga saduwa ma da su tunda yahudawa suka faɗi haka wato kamar irin sun fusata din nan kawai a saba musu ma dari bisa dari sai manzo Allah sama fiskanta sai fiskanta sai ta canja ayi kushi hukuncin Allah za a dage da sababin wannan don wani dan adawan ka yana yin abin da Allah ta'ala ya faɗa shikenan sai ka ce kai ba za ka yi ba sai manzo Allah sama sai ya bata rai ya hada fiska ran sai bace tashi da to wannan yana nuna mana cewa idan Allah ta'ala ya hukuncinsa ko abu ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to baka da daman kuma wai don kana adawa da wani yayi wannan abu sai ka ce wai kai ba za ka yi abun ba ma yanzu wannan shine abin da yake faruwa wani idan wani ne ya zo da wata sunna zai ce kawai shi ba zai yi ta ba ai wani ne ya zo da ita ba wai yana duba ta ina ta zo ba shin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi ne wannan damuwarsa ba ai wani ne ya zo da ita dan abu kaza ne ya zo da ita saboda da aka sai ce shi ba zai yi ba wato da malamin sa ne ya gaya masa zai da da cikin jama'an su da wani ya fara kai karanta zai yadda amma in tunda su wani ne shi yana adawa da su wani kai ba ruwansa da wani to wannan ba mai neman gaskiya ne? ita gaskiya duk inda ta bayyana ana aiki da ita al-hikmatu dhallatul mu'min aina ma akhadha fa huwa aqu biha ita hikima kamar baccen abu ne na mu'mini duk inda ya samu sai ya dauka nasa yanzu idan makullin motan ka ya fadi a cikin kwata zaka ce to na bar motan a nan sai gobe da safe zan je a kera mini wani makullin zai dauke ta kaga za ka sa hannunka a cikin kwata ko a duji ka ɗauko makullin motar ka sai ka wanke ka buɗe motar ka kafa to haka duk ita gaskiya haka take la tanzur ila man qala walakin zur ila ma qala karka duba mutum karka duba wanda yi magana ka duba me ya faɗa in gaskiya ya faɗa kan ko abokin gaban ka ne kai amfani da ita ai shedan ya koya Abu Huraira ayatul kursi yake tana maganin aljani ya zo ya ga manzo Allah sun ya ce ga abin da shaidan ya ce in ka karanta atul kursu ka kulle dakin ka shaytan bai zai shigo ba manzo Allah sai ya ce sadaka ka wa huwa kadhub yayi gaskiya anan amma shi mai yawan karya ne amma dai anan yayi gaskiya haka magana take manzo Allah bai ce kai rabu da maganar tun tunda shaidan ne ya faɗa to kaga shaidan ma faɗi gaskiya an karba imamu Ahmad Allah ya yarda da shi wata yana ta kawo hadisai akan abin da ya shafi tamattu'i wato in ka zo yin aikin haji ka yi umra ka warware ka jira ranar tarwiya ranar takwas wata kai har ma da aikin hajji ka shefi akan ka dauko ifradi wato aikin hajji gaba daya ko kuma ka hada da umra lokacin haram sai na ta kwaletar da mutane ta tamattu iyaci so ne na ce masa Abu Sulaiman sai zai same shi yace ya Abu Abdullah faqad rashi ba ta hina aftaita ala Khurasan bil mutwa yace ya ka ba, zuciyan yan Shi'a sun da kaiwa kaiwa mutanen Khurasan fatawa cewa wasu dinga aikin haji na tamattu dama yan shi'a sun ce in ban da wannan ba wani aikin haji ai ka karfafa su kenan sai ce to dama kullum ana ana zuwa ana gaya mini cewa kai wawa ne ina kare ka to yau kan ya tabbata mini kai wawa ne yace kana yabluguni annaka ahmaq wa kuntu udafi anka wal ana qasabaka inni annaka ahmaq yace kullum ana zuwa a ce min kai wawa ne ina kare ka to lalle ya tabbata cewa kai wawa ne yace indi ahada ashara hadisan sahihan fil mud'at min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atrukuha li ka hada yace ina da hadisi kuma sha ɗaya ingantattu dangane da abin da ya shafi tamattu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan basu saboda wannan magana taka saboda in na faɗa yan shi'a za su ji daɗi sai zama ba zan faɗi gaskiya ba ba zan karantar da sunna ba sai ce to ya tabbata kai wawa ne to kaga wauta ne sunna ta tabbata wai don wani ne yayi ta kai baka shiri da wanda sai ka wai ba za ka yi ta shine ba abin da yake faruwa da yan bid'a dangale wando tunda ba su suka zo da shi ba ba sunna bane don ne dangale ma izgilanci za a masa kuma haka manzo Allah sa suma yake haka nan aje gemu haka nan abubuwa da yawa na sunna sai a kaurace musu a ce san ba haka suke ba ai ta musu wai ba sunna ba kuma sun sani cewa sunnan ne ga hadisan nan sai yi kokarin yadda za a canja musu fasa ko a kore su ma gaba ɗayan su duk mutumin da yake da wannan yana bin son zuciyarsa ne kuma yana cikin hadari sau da kuma su ma ya canja fiska su abinda suke gani su usaidu da abbad idan an yi haka za a ba wa yahudawa haushi tun da an saba muku a ci abinci da su a zauna gida ɗaya da su kuna cewa an sa wa to bare ya sadu da su din ma gaba daya sai su ƙara jin haushi sai addinin Allah ba haka bane ba ku ci haushi bane tsayawa ne akan gaskiya akan abin da Allah ta'ala ya koyar ba za ka yi addini don ka ba wani haushi ba sai ka zama dan bid'a wanda zai zo cikin jama'a yana ta zikiri yana ta zikiri wajen ya ba wani dan adawa sa haushi kaga wannan ba addini bane don ka ba shi haushi sai me kaga ba don Allah ma kai ba kenan ba don Allah kai ba so kai addini don Allah in gaskiya ta tabbata kai aiki da ita kawai wannan mutane hankalin su ya tashi suka yi zaton manzala sa suma yayi fushi da su ne gaba ɗaya ma hankalin su a tashi da suka fita sai suka haɗu da wata kyauta na nono ana kawo manzala sa sama kyautar nono da aka kawo manzala sa sama wannan kyautan sai ya aika wani ya ka je ka ba waɗancan mutane guda biyu ka ce na ba su kyauta su sha nono shi nan sai aka kawo musu suka sha nono sai suka ji sanye suka ce a to sai manzala ta sama bai kushi da mu kaga wannan iya siyasa ne na manzala ta sama mutum ya yi maka laifi ranka ya ɓaci yana fahimtar ka daina hudda da shi ma gaba daya sai ka yi masa alheri shi yanzu ya gane cewa kana tare da shi yadda yake zaton abun yanzu ba haka ba ne shi kenan manzala sallallahu sama sai ya musu haka saboda haka wannan ayan ta sauka don ta tabbatar da cewa mace ko da tana al'ada ba abun kyama ba ne saduwa ne da ita kawai ba mu addini mu ba addini yahudawa ba ne in haka ne ba za a ci girkin ta ba ba za a zauna da ita a gida ɗaya ba a kyamace ta ai ba ita ta tsora wa kanta ba dabi'a ce da Allah ta'ala ya biyance ta da shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da ta harama da aikin haji ana tafiya za a tafi maka aikin haji kawai sai al'adan ta yazo kaga mai al'ada ko ba ta tawafi kawai sai ta fashe da kuka ta kama kuka me yake faruwa tace al'ada na yazo manzala su ya ce karki daga hankali wannan wani abu ne wanda Allah ya kaddara wa mata gaba daya matan yan adam Allah ya kaddara musu wannan if'ali ma yaqalu al-hajj ghayra an la tadufi bil baiti hatta taqaw je ki duk abin da alaji zai amma karki dawafi sai kin yi tsarki in kin tsarki ki dawafi ki nan kin aikin hajji. kin zama daidai da kowace mata ko daidai da kowace namiji to kaga abu ne wanda Allah ta'ala ya dabi ya halicci mace da shi wa yasalunaka anil mahid mahid din nan wasu sun ce haila ake nufi wasu sun ce a ismu zamani ne zamanin haila wasu sun ce ismu makan wato ku kaurace wa mata a lokacin da suke haila kar ku sami da su ko kar ku kusance su kwata kwata in an ce kuma ismu makan ne ku kaurace wa mata a wurin da ainihin su yake fita kenan saduwa ne kawai ba ku da su ba amma za ku kwanta da su dukkan malamai sun yi ijma'i cewa ya halatta a ci abinci da mace mai haila sannan kuma ya halatta mijin ta kwanta da ita ba tare da sabani sabanin da aka yi iya ina aka masa iyaka ya taba a jikin matarsa idan tana al'ada duka jikin duka jikin gaba ɗaya banda farjinta ko kuma a'a daga cibiya ne zuwa gwiwa nan ne inda aka yi sabani wasu malayan suka ce ko ina namiji zai ji daɗi da matarsa idan tana al'ada amma kar ya sadu da ita kawai ko tsakanin cibiyanta da gwiwa wato koda da cinyoyinta da sauransu amma banda da ya sadu da ita shine kawai aka hana shi saboda hadisin da yake cewa isna wa kullu shay'in illa nikah ku aikata kowane abu tare da iyalan ku suna al'ada amma banda saduwa illa nikah ana nufin illa jima'a. saduwa ne bara ku sadu da su ba sannan hadisi ya tabbata a sunan na abi dawud daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah ta sama kana idza arada min al-ha'id shay'an alqa ala farjiha tawban manzon Allah yana son ya rungumi matarsa ko ji dadi da ita sai jefa wani abu akan farjin ta mana ya rufe iya farjin ta nan bare sa bare ji dadi da shi ba amma sauran cikin zai ji dadi da shi shine zahirin wannan hadisi amma wasu malamai suka ce a abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa shi ba a jin dadi da shi dole ta daura kwarjan ne zaninta ta rufe daga cibiyanta zuwa gwiwanta nan bai zai taba ba ko ta sa wando dogo wanda zai rufe daga cibiyanta har zuwa gwiwanta a nan bai zai taba ba amma sauran jikinta zai iya jin daɗi da shi zai iya ruguma saboda hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Imam Ahmad ya rawaito yace kana ya amuruni fa attazir wa ana haidun thumma yubashiruni wa kuntu aghsilu ra'sahu wa huwa wa huwa mutakifun wa ana haidun Aisha radiyallahu anha tace manzala sama ya kasance yana umurta na na je na sa furdan ne na ina haida wato na sa zani na sai kuma ya rungume ni bayan na daura zani na wato za ta rufe daga ta zuwa zuwa ta sannan kuma na kan wanke masa kansa yana itikafi alhali ina haila kaga kenan za ta iya taba jikin mijinta mijinta zai iya taba ta a wani hadisin tace muna kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ji guda sai na zabura na fita sai ce da Allah ki nafisti watakila al'adan ki ne zo ta ce eh sai ce to je ki sa tufafin ki na al'ada ki zo ki sake kwanciya inda kika kwanta mata ta je ta daure zan ta daure zani ta sadawa ta kwanta inda za ta kwanta kenan ya halatta ya ji daɗi da ita amma banda da tsakanin cibiyanta zuwa gwiwanta a zahirin wannan hadisi sannan hadisi ya tabbata mu a malik wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yakillu li min imra'ati wa hiya ha'id ya rasulullah me yake halal me yake a gare ni dangane da matata a lokacin da wato ainihi take al'ada ta ina ina ne halatta na taba sai manzala su ya ce murha fa ta'tazir fa sha'naka bi ala ka umurce ta ta daura ainihin zani ta kurdallen ta rufe daga ta zuwa gwiwanta sai ka ji dadi da saman cikinta wannan shi ke shi yafi wato fita daga shakka domin imamu nawa yana cewa kowane haramun yana da kuma shinge da za a sa maka tsakaninsa da me da ka fada haramun ne karra'i yau a a yar'a haulal hima yushqu an yarta fi to idan aka ce ko ina fardi ne kawai wani zai kusanci fardin har ya je jima'in kuma lokacin da wato ainihin take al'ada amma an ce an masa iyaka daga cibiya zuwa gwiwa kaga bai kai wajen ba ma ballanci na sosai ya je sa ya fada to wannan shi ya fi fita daga wato ainihin sharra sannan abubuwan da aka hana dangane da mace mai haida an hana saduwa da ita bayan nan kuma an hana ta ta yi wani abu wanda aka shirkanta masa farki duk abin da sharadin sa ne haramun ne mace mai al'ada ta yi yasa ba za ta yi sallah ba idan tana al'ada sannan kuma ba za ta yi tsawafi ba idan tana al'ada har sai ta yi tsarki ta zo ta yi tsawafin ta sannan hana ta shiga masallaci saboda an hana mai janaba ta shiga ta zauna sai dai wucewa kawai sannan kuma an hana ta yin azumi duk da sun jima'i ba za ta yi azumi ba amma za ta rama wannan azumi saboda hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim Mu'adha tace na tambayi Aisha Allah ya da ita nace mata ma babul haidi taqdi sawm wa la taqdi salat me yake faruwa yaya aka yi mai haila take biyan azumi amma ba ta biyan sallah za ta bara ta yi sallah ba za ta yi azumi amma kuma sai a ce ta biya azumi to me za za a ce ta biya azumi ba za ta biya sallah ba sai Aisha tace a haruriyatin anti haruriyatun an ce kina daga cikin khawarij harur wani gari ne wanda khawarij suke zama a wuri su a wurin su mace mai haila dole ta yi sallah sai ta doke ma khawarij ne sai ta ce lastu bi haruriyatin walakin ni as'al ni ba khawarij bane sai dai tambaya nake yi sai Aisha ta ce kana yushibuna zalika fa nu'maru bi qada'i shawmi wa la nu'maru bi qada'i salat hakan din yakan same mu a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam sai a umurce a umurce mu biya azumi amma ba a umurtan mu da wato ainihin mu biya sallah sannan haka nan mace mai al'ada ba ta ainihin ba a sakinta haramun ne ka saki matarka tana al'ada baya halatta abdullahi bin umar ya saki matarsa a lokacin da wato ainihin take al'ada sai sai na umar ya ji labari sai je biya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa murhu fal yurajiha kaje ka umurce shi ya dawo da ita dole sannan ya rike ta har sai ta yi tsarki ta sake wani haida ta yi tsarki sannan idan ta yi tsarkin sai ya sake ta kafin ya sadu da ita idan yana son ya sake ta yace fa tilka al da allati amara Allah an ta'tadda biha an-nisa wannan ita ce iddan da Allah ta'ala ya umarci mata su yi so da haka mace mai haila idan ka sake ta in dai ba sake na uku bane wajibin ka ne ka dawo da ita kuma ba za ka sake ta ba sai ta gama haidan ta yi tsarki ta sake shiga wani haidan in ta yi tsarki in kana son da sai ka sake ta wannan doka ce daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah idan matan suka yi tsarki wato suka yi wanka don al'ada in ya dauke ba a yin wato ba a abun nan ba a ba a saduwa da mace kuma sai ta yi wanka shine zancen da yafi inganci don Allah ta'ala ce hatta ya dakunna hatta da hunna zai iya daukan daukewan jini da kuma yin wanka gaba daya to kuma sai aka ce fa idza tadahharna shi kuma ba daukan komai sai wanka so da an sa masa kamun abin da da tabaifi na su da kansu suka yi suka yi kenan ya dahunna kuma zai yi wa tsarkin ne ya zo musu ma'ana ya yanke kenan wannan shine zancen da yafi inganci amma mazhaban hanafiya suka ce in ta kai gejin kwanakin al'ada ta kai kwana 15 kan ya dauke to za a iya saduwa da ita ko ba ta yi wanka ba amma zance wasu inganci ko kwana nawa ta yi sai ta yi wanka kafin wato ainihin a sadu da ita kamar yadda ya tabbata a wannan wato a fadin ubangiji ta ala fa'iza ta ɗaharna idan su kai wanka to ku je ku sadu da su Allah ta ala ce fa'atuhunna min haifu amarakumullah wato ku zo musu ta inda Allah ta'ala ya umarce ku kenan ta gaba za ku sadu da su ba ta dubura ba wato ku zo musu ta inda dama aka ce ku sadu da su shine ma'ana ku sadu da su ta farji ba ta dubura ba saduwa ta dubura haramun ne hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud manzo Allah sasma ya ce man ata kahinan aw imra'atan ha'ilan aw imra'atan fi duburiha faqad bariya mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka ko ya sadu da mace tana haila ko kuma ya sadu da mace ta duburanta to ya cewa abinda aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani hadisi ne ingance wani yana tabbatar da kenan mutum ya sadu da matarsa ta dubura ya aikata haramun haramun ne abin da ya aikata sannan wani hadisin a cikin sunan na Abi Dawud ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man atamra'atahu min duburi Allah ya tsine wa wanda ya sadu da matarsa ta dubura Allah ya tsine masa so da aka kenan haramun ne har ma an tsine masa an nisan tashi daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wato shaitan ne yake wasa da hankalin mutum shaitan ne sai sa maka wani tunani ko ni boka ko ni matsafi zai je ya halaka ka sai ce ka dinga saduwa da matarka ta dubura za ka yi kuɗi ko za ka yi kaza da kaza nan sai su je ko ta bukata su za ta biya sai shi dai ya halakar da su ba su yi kuɗin ba ba su yi albarka ba sun shiga cikin azabar Allah da haka wannan haramun ne baya alaka a shari'a musulunci kuma dabbanci ne mutum mai hankali bai zai yi wannan ba sai dai dabba idan mutum ya sadu da matarsa ta dubura haramun ne to ballantana kuma ya sadu da namiji ta dubura wannan shine luwadi wanda aka halakar da mutanen annabi lutu da sababinsa aka yi sama da alkariyan su sama sanda suka ji tasbihi malaiku sannan aka rikito da su taka taka aka bi su da ruwan ruwa saboda haka dukkan mutumin da yake luwadi to ya tabbata yana cikin bala'i yana cikin masifa hukuncin sa anan duniya shine a kashe shi wasu malai suka ce a dauke wuyansa daga da takobi ko suka ce a jefe shi yadda ake jefe mazinacin ya taba aure da duwa ko har ya mutu ko suka ce a je saman dutse a sako shi ta kataka ya gangara ya mutu yadda aka halakar da mutane annabi ko a hau beni da shi kaman hawa goma sha biyu sai a sako shi ta ka a rike kafan sai a saki kafan sai ta ta ka ta ka ya je mutu ya halaka wannan shine hukuncin sa kuma ko mutum ya taba aure ko bai taba yi ba idan yayi luwaji hukuncin sa hukuncin kisa ne man aman fa'ala fi'la qawmi lu'in faqul fa'ila wal bi da wanda akai da shi da wanda gaba ɗayan hukuncin kisa ne ko ya taba yin aure ko bai yi ba wannan aiki ne na na kazanta mutum mai albarka ba zai yi shi ba Allah ta'ala ce inna la yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son ainihin masu tsarkake kansu daga alfasha daga duwani daga saduwa da mata ta dubura amma duk mai al'ada irin wannan to ya sani kuma yana cikin azabar Allah subhanahu ta'ala wato duk mai ya tuba ya koma zuwa ga Allah at-taibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu wanda yake tuba daga laifi kamar ma wanda ba yi da wato ainihin laifin ne manzala sa suma yana istighfari sau 100 ina tuba sau 100 ba tare da yana laifi ba saboda Allah yana son masu laifi idan kana son ka samu matsayi wajen Allah ta'ala na'am yana Allah yana son masu tuba kuwa Allah yana son masu tuba manzo Allah sallama yana yin istighfari yana tuba zuwa ga Allah ba dai yana son yana da laifi ba saboda Allah ta'ala yana son masu tuba saboda haka idan ka tuba kana ƙara kusantar da kanka zuwa ga Allah ta'ala idan kana istighfari zai maka maganin damuwoyin duniya zai maka maganin talauci duk matsalan da ka shiga idan ka lizimci istighfari zaka samu mafita man lazima istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja duk wanda ya nizinci istighfari Allah zai sa masa mafita daga dukkan bakin cikin da ya shiga duk wani halin kakani kai ka nizinci tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala duk abin da kai idan baka samun ka bautawa Allah ta'ala ka kama istighfari laili ba baka son kai ka je ka kama istighfari kila ka ne suka hana ka bautan ubangiji ta'ala kana cikin bacin rai kullum ka kama tuba zuwa ga Allah ta'ala sai ka samu yaye yawan wato ainihin shi wannan al'amari Allah ta'ala ya ce nisa'ukum harsu ku?" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ubangiji ta ce nisa ukun lakum matan ku gonakan ku ne fatu harsakum Annashitu ku zo wa gonakanku duk ta inda kuka ga dama wa qaddimu li anfusikum ku wato ku ainihin gabatar da kyawun ayyuka ga kawunanku ku wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu ku sani ku masu haɗuwa ne da ubangiji ta'ala wa bashirin mu'mini kawai mu'mini albishir da aljanna Allah ta'ala ya ce matan ku gonan ku ne fato har sakun an nashi ku zo gonan ku duk ta inda kuka ga dama wato matan ku gonan ku ne wurin shukan ku ne gona shuka ake yi sai ta tsiro da amfanin gona to matan ku kuma kuna shuka ƴaƴa a mahaifansu saboda haka gonar ku ne kuna shuka ƴaƴa su tsiro saboda haka aure hanya ce ta samun da shi yasa Allah ta'ala ce gonan ku ne sai ce ku zo gonan ku duk ta inda kuke so yanzu idan ka je gonanka za ka iya zuwa mata za ka iya shiga ta gaba ta baya ta dama ta hagu ko ta ina in ka shiga babu mai sai maka don me yasa amma dai cikin gonan za ka shiga ma'anar wannan aya za ka iya saduwa da iyalinka ta kowane siffa amma lalle ya zama ta farkinta za ka sadu da ita ba ta duburanta ba amma za ka iya saduwa da ita a tsaye ko a zaune ko a tsugune ko a rigingine ko a kife ko ma a yane ne amma dai ya zama ta farkinta ka sadu da ita ba a bai halatta ka sadu da ita ta dubura ne kawai sababin saukan wannan ayan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah yace Yahudawa كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ونزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم wato jami'a da lati abin da yahudawa suke cewa shine idan mutum ya sadu da matarsa ta bayanta amma ta ta ya sadu da ita wato ta baya zo mata ba ta gaba ba amma dai ta farji ya sadu da ita to wai idan aka kaddara ciki a wannan saduwan wai za a haifi dan mai harari garke zai zama mai harari garke yaro sai manzala sama sai ya karyata su sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yace matan ku gonan ku dai ku zo matan ku duk ta inda kuka ga dama saboda haka yahudawa karya suke ba haka wani so su a wata riwayan sahabbai sun je suna taɗi da yahudu suna cewa ai mu kan matan mu ko ta ina muna saduwa da su ko a tsaye ko a zaune ko a rigingine ko a kife ko ta baya ko ma ta yane ne kenan sai suka ce ai idan kuka sadu da su ta baya to za a haifi da mai harari garke sai Allah ta'ala sai suka ga manzala sai suna, sai Allah ya saukar da wannan aya hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi da isnadi Hasan daga Abdullahi bin Abbas yace sayyidina Umar ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullahi halak yace ya rasulullahi na halaka manzala yace ma ahlaka ka me halaka ka yace halwaltu rahali albarihata jiya na juyar da sirdina na juyar da sirgina jiya jiya da daddare manzala ya gane me yake wato sirdin ka yadda kake yadda yake tsora shi kamar yadda kake tsora sirdin da akan doki ka hau sai ka juya shi ta baya wato yana nufin jiya na sadu da iyali na amma ta baya na zo mata ba ta gaba ba amma dai ta ta ta farkin sai sadu da ita wato ya zo mata ta baya ba gaba da gaba ya sadu da ita ba sai ga manzo Allah sa sama manzo Allah sai ya gane hakan sai shiru ina shiru sai ubangiji ta Allah ya masa wahayi bai ce komai ba sai aka saukar da nisa nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annashitum matan ku gonan ku ne ku zo gonar ku ta inda kuka ga dama kenan sababin saukan ayan har sau biyu ne malamin tafsiri suka ce in duk sababin ya inganta sai a dauka ta sauka sau biyu ne yahudawa sun faɗi a wanda suka faɗa ayan ta sauka sai na umar yanzu ya sake cewa gashi fashi yanda ya jiya da daddare sai aka sake saukar da aya saboda aka ta sauka sau biyu kenan to dai manzo Allah sa suma ya karanta masa wannan ayan sai ya ce masa Akabil wa adbir wa taqid dubur wal haila ko ka taho ta baya in ka ga dama ko ka taho mata ta gaba amma ka kiyaye saduwa da ita ta dubura da kuma lokacin da take haila wannan ita ce kawai doka doka ne guda biyu kar ka sadu da ita ta duburanta kuma kar ka sadu da ita lokacin da take haila amma in ba haka ba duk yanda kai kai kaga dama yanda zaka yi da abunka gonar ka ne ka shiga duk ta inda wato ainihin kake so Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kyawawan ayyuka ga kawunan ku gabatar da kyawawan ayyuka ga wato ainihin kawunan ko wanda za su amfane ku shine aiki na da'a wa Allah ta'ala da kuma barin munanan ayyuka wasu malamai suka ce ka dinga yin bismillah lokacin da zaka sadu da iyalinka saboda hadisi ya tabbata daga cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law anna adakum idza arada an yati alahu qala بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينكما ولد في ذلك لن يضره الشيطان أبدا manzala sama ya ce da a ce ɗayan ku in ya zo saduwa da matarsa zai ce bismillahi da sunan Allah sannan wannan addu'an Allahumma jannibna shaytan ya Allah ka nesanta shaytan daga gare mu ka nesanta mu daga shaitan bi shaitan ma tana. kuma ka nesanta shaitan daga abin da ka azurta mu da shi wato dan da za a samu manzala sama ya ce in an kaddara da a samu da a wannan ranan a wannan saduwa to shaitan ba zai cutar da shi ba har abada mana za a haifi da mai albarka shine ma'anan wa qaddimu li anfusikum wato in za ka yi sadu da iyalinka ka yi addu'a ka yi bismillah ka yi addu'a to in an samu da a samu mai yaro mai albarka ita bismillah tana da muhimmanci a duk abin da zaka yi don kar kai tarayya da shedan a cikin al'amuranka amma in baka yi bismillah ba in ka zo cin abinci sai ka ci abinci da shedan in baka yi bismillah ba kana saduwa da iyalinka sai ku sadu da shedan tare da iyalinka amma in kai bismillah to shedan ya gudu kenan ya tafi in kai wannan addu'an kuma in an kaddara saduwa sai a sa albarka wa yaron sai kaga yaron ya zo mutumin kirki bawan Allah shedan ba zai dinga ainihin wato ainihin abun nan ɗinsa ba ba zai dinga cutar da shi ba ba zai dinga sashi yana saba wa ubangiji subhanahu wataala wasu malamai haka suka fassara wa qaddimu li li anfusikum amma mafi yawan malamai sun tafi akan ayyukan alkhairi ake nufi kamar yadda zuwa cikin suratul musammi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra duk abin da kuka gabatar wato ga kawunan ku na ayyukan alkhairi da ku samu sakamakon a wajen ubangiji subhanahu ta'ala shi yafi alkhairi kuma yafi girman lada za ku samu lada ne yawa to akwai malamai da suke fassara wa qaddimu li anfusikum ku yi muqaddimatul jima' sai ni ban ganshi a littattafan tafsiri ingantattu ba amma sai dai ma'anar maganar tana da kyau idan mutum zai sadu da iyalinsa ya dan yi mukaddima menene ne shine yi wasa da ita yayi mata maganganu wanda ya tabbata a sunna kar mutum ya zo ya fada wa iyalinsa kawai ba tare da ainihin yayi wata mukaddima ba zai iya zuwa lokacin da ka fada mata ita ba ta da sha'awa maimakon ta ji daɗi to za ta sha saboda sha'awan ta bai motsa ba amma idan ka zo ka taɓa jikinta ko ka rungume ta ka tara mata da sha'awa to a lokacin za ka sadu da ita ba tare da matsala ba ita ma tana jin daɗin wannan sannan daga cikin mukaddima akwai maganganu da zaka yi mata na motsa sha'awa bayan taba ta da zaka yi kana mata maganganu na motsa sha'awa har ya zama ita ma ta bukace ka ne sai ku sadu kowa yana bukatan juna amma ka zo ka dira akan ta ba tare da wannan ba karshen ta zaka rauna ta ta ne ko kuma dai ita za ta sha wahala ba za ta ji dadin wato ainihin saduwan ba wannan yana da kyau shi ma ko da wannan ayan ba ta dauki wannan ma'anar ba ubangiji ta dace wattaqullah ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaku ku sani cewa za ku haɗu da ubangiji subhanahu wataala wa bashirin mu'minin ko mu'mini na gare wato ainihin albishi wato ku ji tsoron Allah cikin dukkan abin da za ku yi ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah kada ku saba wa ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya riga tsara maka rayuwar ka yadda za ka yi ta da ibadanka da kasuwancinka da aurenka komai a tsare yake in baka sani baka tambayi malamai kuma in Allah ya kafa doka ya ce kada kai abu a sha'anin iyalinka to ka ji tsoron Allah kar kai wannan abun idan ka ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala zai maka rahama sannan Allah ta'ala ya ce ku sani cewa za ku haɗu da su to in baka ji tsoron Allah ba ma ai makoman ka zuwa ga Allah ta'ala ne kuma zai maka hisabi yayi maka sakayya gurgudun ka. in kyawawa ne ka samu kyakkyawan aiki in munana ne kuma munanan ayyukan da ka samu saboda haka a ji tsoron Allah a haɗu da Allah lafiya manzo Allah sa suma ya hau kan mimbari yayi wa sahabbansa wato ba yace innakum mulaqullahi hufatan uratan hurda kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari da muslim lalle ku sani ku bayin Allah za ku haɗu da Allah subhanahu wataala kuna marasa takalmi kuna tsirara kuma kuna masu doka kowa haka zai hadu da Allah ba takalmi babu riga sirara, sannan kuma babu kaciya kamar yadda mutum zo duniya haka zai koma to wannan haduwa da ubangiji ta'ala abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kuma abun tsoro don aya ta karshe da ta sauka ita ce wattaqu yawman turja'una fi ilal ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah a cikin sa ita ce ranar alkiyama to kai aiki kyawawa idan ayyukan kai kyau lokacin da ka zo mutuwa albishir za a maka na haduwa da ubangiji ta'ala idan kuma aikin bai kyau ba za ka sa shigar razani da tashin hankali lokacin da za ka mutu sai ka ga cikawan ba ta yi kyau ba manzala ma ya ce man a ahabba liqa allahi a ahabba allahu liqa'ahu wa man kariha liqa allahi kariha allahu liqa'ahu wanda yake son ya hadu da Allah ta'ala Allah zai so haɗuwa da shi wanda baya son haɗuwa da Allah Allah ma baya son haɗuwa da shi wannan idan mutum ya zo mutuwa ne ga irin albishir ɗin da aka yi masa aka nuna masa aljannansa sai yana son ya hadu da Allah sai Allah ma ya so ya hadu da shi ba wai a nan duniya ba a nan duniya ka mai son mutuwa ne ba wanda za ta wata masallama ta ce zan ɗauke kai zauna zai ruga da gudu ba wanda za a shawarce shi ce ɗauke ni ba zai yi ba kowa ba ya son mutuwa har mumine har waliyan Allah har annabawan Allah sai dai kawai za su tafi ne kawai saboda su sun san cewa za su shiga rahama ce ta ubangiji ta'ala shi yasa Allah ta'ala da ya aikowa annabi Musa mala'ikan mutuwa hadisi ne ingantacce a cikin Bukhari aka aiko masa mala'ikan mutuwa zai zo ya dauki ransa yace ni mala'ikan mutuwa ne na zo da dauki ranka annabi Musa ya wanke shi da mari sai da idon sai gangaro ya zo kan kumatunsa shi mala'ikan mutuwa mai daukan mutuwa ne saboda haka sai ya koma wajen ubangiji da Allah ya ce ya Allah bawanka baya son mutuwa baya son mutuwa gashi gashi ga abin da ya faru Allah ta'ala ya mayar masa idonsa a inda yake da ya gangaro har kan kumatunsa saboda mari da annabi Musa ya masa to ne Musa ba san mutuwa da Allah ba dai son mutuwa sai ce to amma ka koma wajen bawan nawa ka bashi zabi cewa idan yana so za a bashi zuwa lokacin da saniya mai gashi za a dinga daukan gashi daya ana yarwa in gashin ya kare shi kenan iya adadin wannan shekarun kafin ya bar duniya sai annabi Musa ya ce wa malaika malaika mutuwa yace to in hakan ya faru bayan nan din kuma to sai me yace sai mutuwa sai ce kai dauke ni yanzu kawai cikin nan sai aka dauke shi saboda ko shekara dubu nawa za ka je zaka ka mutu ne walau ishta alfan kuma alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru alqawi kuma da garan da ka mutum fa shikenan da wanda ya nisan kwanan da wanda bai yin ba in an tafi lahira duk ne abun ya zama kamar mafarki kawai kamar ka je wani gari ne ka zauna sannan ka kauro da wanda ya shekara goma a garin da mai shekara ɗaya duk ya manta zaman gari sai ya zama kamar a mafarki ne zaman da yi to ba na lahira in ka bar duniya zama ne na jinjinjin so da haka in dai zaka cika da imani zaka shiga aljanna ai shikenan babu wani magana ka tsaya wani wahalan duniya da sauransu to amma mu ba mu da tabbas ne baka san ina zaka tafi ba idan ka mutu din baka san wani gidan zaka je ba al mautu babun wa kullu nasi dakhilu falaita shi'riya ba'da al babi maddaru mutuwa kofa ne kowa zai shiga to amma damuwa ta shine in na shiga kofar ban san wani gida zan shiga ba daga kofar ina zan mika dama ko hagu ban sani ba yace da dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير ذاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها ba gina da zaka zauna sai wanda ka gina a nan duniya in ka gina shi da kyau zai zama mai kyau gidan a lahira in ka gina shi marar kyau kuma zaka je ka samu wannan gidan zaka tafi a lahira so da haka tsaya ka ji tsoron Allah ya zama kana cikin shiri a koyaushe wa abudu rabbaka hatta ya tiya ka yaki ka bauta ubangijinka har yaqini ya zo maka Allah ta'ala ya ce kai wa mu'mini albishir da samun babban rabo a cikin aljannatai na ni'imomi sune ainihin aljanna wanda Allah ta'ala ta tanada wa bayansa na gari sai Allah ta'ala ya ce ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم وبنجي تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم kada ku sanya ubangiji ta'ala ko rantsuwa da ubangiji ta'ala ya zama urbatan wani sababi ne ni aymanikum ga rantsuwan ku an tabarru don kar ku yi aikin alkhairi wa tattabu kar ku yi aikin tsoron Allah wa tuslihu bainan nasi kada ku yi sulhu a tsakanin mutane wallahu sami'un alim Allah yana jin me kuke faɗa kuma masani abin da kuke aikatawa wato kar ka sa rantsuwa ya zama shine garkuwa na ba za ka yi aikin alkhairi maimakon ga wani abu na kyautatawa yan uwa ko ne aikin addini ko ta kyautata fakirai ko miskine ko abokanin arziki kafin a zo wannan abin sai ka ce wallahi ba zan yi ba idan an ce ga wannan abu kai ka ce na riga na rantsa yayi kai mana ta na riga na rantsa ba zan yi kafara ba to kar kai haka dan ga ka to kai baka cikin sifan mutane kirki wato kai duk wani aikin alheri sai ka rantsa kafin a tinkare ka da shi ko an gaya maka ka ce wallahi ba zan yi ba kuma ba zan yi kafara ba Allah ta'ala ya ce kar kai haka ka tsaya kai aikin alkhairi sannan kai aiki na tsoron Allah kai sulwa tsakanin mutane kuma ko da ka rantse din kai kafara kai wannan abun shi yafi alkhairi wannan ayan ta sauka akan Abdullahi bin Rawaha lokacin da ya rantse ya rantsewa wato ainihin wani abun nan dinsa wani surkinsa wanda yake auren kanwarsa ya rantse da Allah shine Noma bin Bashir yace wallahi bazan yi sulhu tsakaninku ba bazan sake maka magana ba wato yana auren kanwarsa ne sai suka samu sabani sai hau iska yace wallahi ba zan sake maka magana ba kuma ni ba zan muku sulhu ba to shine wannan ayan sai ta sauka a kar ka rantse don karke wani aikin alkhairi kuma in ka rantse kai kafaran ka je kai shine yafi alkhairi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi insha Allah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khairan minha illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair yace wallahi ni bazan rantsi ba bazan yi abu ba kuma sai na ga na yi shi shi yafi alkhairi face nayi kafarar rantsuwa na nayi abun da yafi alkhairi haka nan bazan rantsi akan abu zan yi shi ba kuma in ga rashin yin sa shi yafi face nayi kafara nayi wannan abu ka rantsi da Allah sai ka mutum wani mummuna abu sai ka je kai kafara ka fasa yin rashin yin shi yafi ka rantsi da Allah ba za ka kyautata wani ba ba za ka bashi bashi ba ko ba za ka bashi kyauta ba ko sadaka ko wani abu na alheri ko zumunci ka je kai kafara kai wannan abu shefi alkhairi manzala sama yake ni dai in na rantse? ba zan yi abu sai na ga yin sa shefi alkhairi wallahi zan yi rantsuwa zan yi kafara rantsuwa na yi wannan abu ko na yi wannan abun sannan na je na ne kafara rantsuwa don nan ne malamai suka yi sabani kafaran ake fara yi ko rantsuwan za a fara yi saboda hadisan sun zo da sigogi wato ainihin guda biyu akwai dai hadisin man halafa ala yamini fara'a ghayraha khairan minha falyukaffir an yaminihi thumma liyati alladhi huwa khairun minhu wato duk wanda ya rantse bai zai yi abu ba sai ga yin zan shi fi alheri ya je kafara yayi abu to kafara ne ake fara yi koyi wasu malami suka ce sai kai kafaran kafin kai wannan aiki saboda shine zahirin hadisin kai kafara sannan kai me ka je ka aikata aiki wasu suka ce a'a ai wannan ba kafaran zihari bane zihari zaka kafaran laifin kafin ka sadu da iyali suka ce wannan kuma ai ba kai laifin ba ma balle sana kai kafara saboda haka ka je kai laifin tukun ma'ana ka yi abin da kace ba za ka yi ba sannan sai ka yi mai sai ka yi kafara zance wasu inganci kowanne kai yayi ko ka yi kafaran kafin ka yi abin da karantin ba za ka yi ba ko kuma sai ka yi kafin ka je ka yi kafara kowanne ma kai babu damuwa sai dai zihari ne sai ka yi kafara kafin ka taɓa iyalinka in ka taɓa ta kafin nan sai ka sake kafara kafin ka gama ainihin wato kafaranka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da al'ummarsa ko da mutum ya rantse ba zai yi abu ba in alkhairi ne yayi kafara yi abu shi sai masa alkhairi kar ka dogara da rantsuwan ka ce ai na riga na rantse to sai me don ka rantse ga kafara nan kafaran kanta lada ne kuma aikin da zaka yi lada ne sawan wannan abu aikin alkhairi ne shine ma'anan an tabaru kyautatawa ne na miskine fakirai iyalai yan uwa da sauran ko ni aiki na tsoron Allah aikin addini ko kuma sulhu a tsakanin mutane ko ka rantse ba zan sulhunta wane da wane ba to ka je ka yi ka yi kafara ka sulhunta su domin a sulhu khair sulhu shi yafi alkhair ubangiji ta'ala yana faɗa cikin suratul nur wala ya'kalu ulul fadli minkum wasati an yu'ta ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ubangiji ta ala ce kada ma abota falala daga cikin ku da wadata su rantse cewa ba za su kyautatawa yan uwansu ba ba za su kyautata wa miskine ba ba za su kyautatawa muhajirun ba fi sabilillahi su yi afuwa su kauda kai ku ba kwa son Allah ya gafarta muku ne ka rantse ba za ka yi wa miskini wani abu ba za ka kyautata masa ba ka rantse ba za ka ba wa ɗan uwanka wani abun alheri ba sannan ka rantse ba za ka kyautata muhajirun wanda suka hijira daga makka zuwa madina fi sabilillahi ba ka yi abuwa ka kau da kai ka kyautata masa in ba ka son ubangiji ta Allah ya fi maka ni ai yan uwanka in ya maka laifi kai ma kana yi wa Allah ta'ala laifi to karkaran ka ce irin alherin da ka ke masa ba za ka masa ba wannan ayan ta ayan nan ta sauka akan Abubakar ne Abubakar shine abun nan ulul fadli din kenan ma falala da wadata lokacin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha sharri cewa ta yi bina haka abin nan su su bai bin salu suka yi suka shari wai cewa ya tayi zina da safwan an je yaki ana dawowa cikin wannan magana akai ta yada ta akai ta yada ta magana ce wanda ta yi zafi wanda hankali ya tashi akan ta manzala sama wata biyu ana fama da wannan magana ya kasa tantance haka maganar take ko ba haka take ba ina ta shawara da sahabbansa to amma wasu sun dau maganar nan suna ta yadawa daga ciki akwai misdahu wanda yaron dan uwan sai na Abubakar ne sai na Abubakar yana yana kula da shi yana bashi abinci yana komai na wata ran Aisha ita ta ga manzo Allah sama ya canja mata mu'amala sai tana tafiya da ummu misdai sun fita bayan gari sai ta tuntube sai ta ce ta ita ta isa misdahu misdahu ya halaka su aka laraba suke yi wani ya shiga uku idan sun sun samu wani matsala sai ta ce ya zaki masa haka sai ta ce baki ji abin da yake faɗa ba ai gashi gashi ya ce an kama ki zina da ke da wani da wani ke daga nan sai ta gane a sai Manzala ya canja mata mu'amala ga abin da yake yawo kenan ta koma gida wajen sai na abubakar ta je ta kama kuka gidan babanta an rasa yadda za a yi manzala su ma zai ya same ta in kin san da gaske kike yi ki faɗa ki faɗa gara ki gara ki faɗi gaskiya ya fi miki alkhairi in kuma ba da gaske in kuma maganar nan ƙarya ne ki faɗa ƙarya ne ta daga kanta tana kuka tana kuka sai kukan ya tsaya sai ta ce wallahi na san in nace muku ban yi ba ba za ku yarda da ni ba in kuma nace muku nayi ni na sani ban yi ba kuma Allah ya san ban yi ba amma Allah zai hukunta a cikin al'amari na Allah ta'ala ya saukar da ayoyi guda takwas a cikin suratul nur ya wanke ta cewa ba ta yi zina ba kuma bi zina ma bai kamace ta ba munafukai ne suka dinga yada wannan ƙarya da farfaganda ne su suka kirkiro abin wasu suka dinga yadawa na aka wanke Aisha radiyallahu anha daga nan ta samu kanta babanta yace ki je ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mata albishir ya karanta mata wayannan ayoyi sai ta ce wallahi ba zan gode masa ba Allah zan godewa don Allah ne ya rubutar da ni shikenan ta gode wa Allah subhanahu wataala to manzo Allah sama bai san gaibu ba da san gaibu da bai zai yadda da maganar ba kwata kwata so da aka san da aka gaya masa to shi mistahu ya yada wannan magana yana daga cikin wa'anda aka yi wa bulala 80 80 da shi da su Hassan bin Thabit an mutu bulala 80 80 saboda sun yada wannan kazabi dan wanda ya kazabi kuma hukuncin sa bulala 80 ne su ko munafukai aka basu da me aka basu da Allah shi Hassan bin Thabit daga baya da yana yabon Aisha radiyallahu anha yana cewa Hassanur Razanun la tuzannu bi ribatin wa tusbihu arsa min luhumil gawafili yana cewa Aisha kamimmiya ce kuma Aisha mai kaifin hankali ne tana da kokolwa sannan Aisha ba a tuhumanta da zina in ka tume ta zaka sha bulala 80 saboda shi ma ya ya yace kuma ba ta cin naman mutane saboda haka ita tana mai jin yunwa daga naman mutane ba ta cin naman mutane kwata kwata sai ya kama ainihin ya gwanta. to Aisha sai wannan abu ya zame mata daraja da kima Qur'ani ya sauka saboda Aisha domin a kubutar da kai a ce kai baka yi laifi ba ƙarya ake maka shikenan kuma ayoyin suka tabbatar da ba yanda za a yi matan manzo Allah sai suma su yi zina ba zai taba yiwa ba to shi mistahu sai sai na Abubakar ya rantsa ce wallahi daga yau ba zan sake baka abinci ba daga yau ba zan sake maka kaza da kaza ba shikenan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yace kada ma abota falala da wadata a cikin ku manyan mutane su rantse su ce wai ba za su kyautata wa ƴan uwansu ba ku yi musu abuwa ku da kai ku ba ku son Allah ya gafarta muku ne sai na Abubakar ya ce uhibbu an yaghfira Allah ni. ina son Allah ya gafarta mini sai dai kafarar rantsuwan sai ci gaba da kula da shi kamar yadda yake kula da shi a da ina bashi abinci ina bashi kula to haka manyan mutane suke yi idan kai rantse ba za ka yi abuwa daga ba kuma sai kai kafara in ka ga alheri ne yin wannan abun ka ci gaba da yin alheri hakan din kuma sai ya zama falala wa sayyidina Abubakar ya rantsa ba zai abu ba qur'ani ya sauka kuma yace ma abota falala aka ba sai na abubakar daraja kuma aka ce yayi hakan din Allah zai gafarta masa yace to yana son Allah ya gafarta masa kuma yayi hakan to da haka wannan kissan ne sai ta zama daraja ga Aisha kuma daraja ga babanta shi sai dina Abubakar ubangiji ta Allah ce la yu'akhidhu bil lagwi la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi bi aymanikum walakin yu'akhidhukum بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ubangiji ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ta'ala ba zai kama ku da yashishshin rantsuwa ba ko yashishe fi aymanikum a cikin rantsuwan ku ba ita ce rantsuwan da mutum yake yi ba da nufi ba eh wallahi a'a wallahi ina wallahi ba haka bane sai daga baya gane cewa fa tafi abin da ya faɗa ma shi bai san lokacin da ya rantsa ba ma walakin yu'aqidukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah yana kama ku da rantsuwan da zukatan ku suka kulla wanda da nufi kuka yi da don ku kulla rantsuwan cewa ba za ku yi ba to wannan in kun yi dole sai kun yi kafara wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne in kai kafara ya gafarta maka ko da kai abun in ka rantsa ba za ka yi ba sannan alimu Allah mai hakuri ne baya gaggawan kawo mutum da uku ba wato rantsuwa kenan kala biyu ne akwai lagawul yamin akwai al-yaminul munaqida lagawul yamin ita ce ko kuma mu ce kala uku akwai yaminul gamus ita ce ta uku lagawul yamin A e, wallahi a a wallahi ka saba a yaren ku haka ake yi ko a garin ku ake haka ake yanzu mutumin sudan in kana magana da shi duk bayan kalma biyu uku sai ya ce maka wallahi wallahi kaza wallahi to wannan kaga wa in yace wallahi zan yi ko ba zan yi ba za a ce kafara don ya kama me ya kama bakin sa ne fara ko kuma ya zama kana zaton abu kaza ne sai bayyana ba kaza bane ba karan ne akuya kamo kace wallahi ga kare da aka je kawai sai aka samu akuya ne nan babu kafara saboda a zaton ka haka abun yake sai karan sai bayyana ba haka bane wannan duk yana cikin lagawul yamin rantsuwa ta biyu ta wuta biyu ita ce yaminul ghamus wato rantsuwa mai dulmu yadda mai ita cikin sabon Allah mai dulmu yadda mai ita cikin wutar jahannama in ji wasu malamai shine mutum ya rantsa da Allah akan ƙarya ita ce al-yaminu tana daga cikin asabul mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum ranar alkiyama shine kai rantsuwa akan ƙarya ka tabbatar ƙarya ne ka rantsa ka ce billahi la ilaha illa huwa kaza ne kuma abun ba haka yake ba to wannan rantsuwan ma ta wuce a mata kafara don an ce kai kafara ma an taimake ka don kafara akwai lada a ciki wannan babu maganan kafara ko tuba kyakkyawan tuba ko kuma ka je ka da wutar jahannama wani rantsuwan mutumin kirki baya yin ta sannan rantsuwa na uku ita ce al-yaminul munaqida wato rantsuwa kulliya har zuciyanka ka kulla wallahi tallahi ba zan yi abu kaza ba to wannan in kai wannan abun to sai kai fara, ko kuma billahi allazi la ilaha illa huwa zan yi kaza idan ba kai ba sai kai fara. wannan ita ce rantsuwan da ka kulla ta har zuciyanka haka ke nufi to wannan sai ka mata kafara kafin ka zauna lafiya in ba haka ba ubangiji ta'ala zai kama ka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kaffaratu i'amu ashrati masakin min awsati ma tudrimuna alaykum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba wato ubangiji ta'ala faman la yajib fasiyamu thalathata ayyamin faman la yajib fasiyamu thalathati ayyamin dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum fahfazu aymanakum ubangiji ta lace baya kama ku in kun yi nasru jami wato rantsuwan da na siffanta da azu eh haka ne wallahi a ah, ba haka bane wallahi kai ya kama bakinka ko kana zaton abu kaza ne sai karan da ya bayyana ba kaza ba Allah baya kama ku da amma yana kama ku da rantsuwan da kuka kulla rantsuwan da kuka kulla a zuciyanku karan sai ba za ka yi ba ko za ka yi a zuciyanka to wannan sai kai kafara idan ka saba mata shine kafaran kuma in kayin ko baka yin ba in ka ce za ka yi ne ka yi ka ba ka yi ba sai ka yi kafara ko ba zan yi ba kai za ka yi kafara kafaran shine ka ciyar da miskinai guda goma daga tsaka tsakin abin da kake cin kake ci idan kana cewa abinci mai tsada sosai da na tsakiya da na ƙasa to daga tsakatsaki ko kuma abin da al'adanci ake ci a tsakatsaki wato kamar shinkafa irin su masara su gero su da wanda al'adance su ne abincin talakawa ne to irin su zaka ba ka ciyar da miskinai goma kowa mudu ɗaya ko ka bashi abincin dare da na rana ko na sahur da na buɗe baki mutum goma ko kuma ka tufatar da mutane guda goma ko aka masa kayan da zai ishe shi sallah idan namiji ne kamar doguwar lafiya ya isa ko jamfa da wando ta aike shi sallah in mace ne kamar ta doguwar riga da himar da himar wato mayafin kai wanda za ta rufe kanta ya ishe ta sallah mutane guda goma idan ka yi haka kafaranka ka yi ko kuma ka inta bawa ka je ka samu bawa ko baiwa ka saya ka inta to in ka rasa wa'annan abubuwa guda uku ne sai kai kafaran rantsuwa abin nan kafaran azumi azumi kwaya uku ba a yin azumi sai in an rasa abu daga cikin abubuwa guda uku nan don Allah ta cewa dan ya ji fa siyamu thalathati ayyam in baka samu baka yi azumi ku amma yanzu abin da ke faruwa saboda ibada na jiki ya fi sauki akan na kuɗi duk wanda ya rantsuwa zai kafara zai ce wai azumi uku kawai zai ai kai azumi guda uku kawai to ko kai azumi uku in kana da halin da zaka ciyar da miskinai goma ko ka tufatar da su to kafaran ka ba ta yi ba sai dai in baka da shi Allah ta'ala ya ce wannan shine kafarar rantsuwan ku ku kiyaye ainihin rantsuwan ku kar ka karya rantsuwan ka in ka karya kuma to lalle lalle kai kafara Allah ta'ala yana bayyana mana wayannan dokokin domin mu kasance daga cikin masu godiya wa Allah subhanahu wataala ko ne abu ne duk motsin ka addinin musulunci akwai ayoyin da suka yi bayani akai ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a bata bar mu haka kawai ba ko ma menene yanzu rantsuwan wannan yana da babin sa guda a littattafan fiqh da littattafan hadisi al-ayman wan da haka ba abin da shari'ar musulunci ta bari sai dai idan baka sani ba bangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, kafin a fara karanta tambayoyi ina ga zamu dan ja baya da lokacin mu kamar yadda muka saba duk shekara domin za a shiga goma karshe mu fara insha Allah karfe 9 ko da dan saboda a samu a tashi da wuri saboda masu zuwa ta hajji insha Allah kuma daga gobe nan za mu dan ya baya din insha Allah za mu dinga fara da wuri goto da Allah ya sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبارك wannan mai tambaya yake cewa mutum ne malam ya yi azumi da ranar sai manta ya sha ruwa sai aka ce mishi lallai azumin nan bayan wata ramadan sai ya biya malam gaskiya ne wannan maganar bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala lallai akwai malamai da suka tafi sai an biya din ko da da mantuwa ne amma zancen da yake kanci shine ba za a biya ba saboda manzala sassuma ya ce man aftara fi ramadana fa huwa nasim fala qada alayhi wala kafara dukkan wanda ya bata azumin sai ya ci abinci ko ya sha a watan ramadana yana neman kuwa babu ramuwa akan sa ba kafara a wata riwayan man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa duk wanda ya manta cewa azumi yake sai ci wani abinci sai tina daga baya ko ya sha ya tina ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi sha da shi azumin nan idan kana cikin ci ne ka tina to maza maza ka tsaya in kana cikin sha ka tina ka tsayar in akwai wani a bakin ka ma ka tofar azumin ka yayi in kuma sanda ka take cikin ka ka sha ruwa sai ka tina azumi kake yi to Allah ne kawai maka gata da rabon zaka wuni da karfin jikin ka wannan ranan kuma azumin ka yayi babu wani kafara a kanka. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisan suna dewa akan wannan kuma azumin ko na Ramadana ko ba na Ramadana ba dole ne na'am kamar mutum malam zai je jalibu ya halatta ya kasar duk da kuma cewa jalibu nan fa gida zai je ko gida zai je in bai da mata a jalingo zai iya kasaru ko ma balawa ma zai je zai kasaru ballanta na jalingo amma in kana da mata a jalingo kana zaune a nan ko da kana da wata matan a nan in ka je jalingo gida ne ba za ka yi aure abin nan ba za ka yi kasaru ba amma in baka da mata ko iyayenka suna jalingo kuma daga jalingo ka kauro ka dawo jimeta to za ka yi kasaru ba matsala ba ne lokacin fit da zakka mutum ya yi malam ko babu kuɗi a ƙasa a hannun shi sai kaddara misali motocin saidawa kamar tv da kayan satellite da makamantar iyaka su ne kaɗai a hannun shi ya zai yi sai ya bari don ya sayar da wato kadaran gurgudu da zai cire zakan sai cire ba wai zakka ta faɗi a kansa ba a wannan lokacin za a daga masa kafa don wannan akwai karatu na cikin risala wanda wasu ba sa fahimtansa aka ce idan shekara ta zagayo mutum babu zakka a kansa hatta ya nibba hatta ya nibban nan ma'ana kai yana da tsabar kuɗi abinda ake nufi a lokacin da kwanan watan ya zagayo babu kuɗi kayan kaya nauyi ba kuɗi a hannunka yanzu bai zama wajibi ka cire a wurin ba sai ka sayar a lokacin ba ka cire ba sai ka sayar so da in a ramadana kake cirewa babu kuɗi kadarori ne motoci da wasu kayayyaki ka ci gaba da kasuwanci zuwa watan shawwal wata mai zuwa in ka sai da wasu daga cikin bangarorin kayan sayarwanka sai ka cire wannan zakkan kai lissafin su kuma wa'annan kadarori amma ba ana nufin zakkan ta faɗi wai sai baɗi ba kamar yadda suke fahimta wannan ba haka bane mala akwai asali ne a wayin wannan abu a addini na ga limamin yana yi idan ya ce wala dalil kafin ya amin sai ya dan juya gefe tukunna sannan sai sai a riƙe wannan al'ada ce ta gargajiya sai an dan kada dan kafada haka yasa ko da asiri yake karatun zaka iya gane ya kai fatiha in dan motsa kafadan sa haka wannan al'ada ce ta mu nan tun ta tsohuwar al'ada nan ma yanzu an daina yin ta insha Allah sai yan kadan da ba za a risa ba amma su kasashen Larabawa ba su san ma ana yin wannan ba kwata kwata na'am wannan yake cewa malam mutum jini ya fito mishi a bakin shi a lokacin da yake da azumi na farkon da ya ankara ya tofar sannan daga baya kuma jini ya sake fito shi a bakin kuma annabi ya haɗe ya matsa abinsa in ya haɗe a bisa kuskure ne to sai ya biya ya san azumi yake sai ya haɗe ya haɗe to zai biya amma in ya manta azumi yake sai ya haɗe sai da ya haɗe sai ya tuna to nan ba zai biya ba shine karatun mu na tsaro akwai mamancin mantuwa da kuskure mantuwa ka manta kana azumi sai ka ci ko ka sha ba azumi ba ba biya a kanka kuskure kuma ka san azumi kake yi sai ya zarce maka kasha ko kana kurkure bakin ka alwala sai ya zarce ka haɗiye ai ka san azumi kake ka ci abinci to za ka rama guda ɗaya sai dai ba ka fara ne a kanka don shi ba mu da hadisi a kai eh daga ƙarshe akwai sanarwa kamar haka da farko ga mutane da suke ta korafi a sauran mutane mai tambayoyi da ana cewa ba a karanta tambayoyi ai hakuri malam yana amsa tambaya kusan awa guda a rediyo ka samu tayan ɗin ka yi tambayar ɗin insha Allah saboda yanzu dare ne ba lokaci mai yawa na biyu kuma shi ne akwai ƙungiyar matasa masu kulawa da marayu wanda suka saba yi wa kofas mai mana masu yi wa ƙasa hidima a kowane shekara walima a kowane bana wasu sun shirya za su yi wannan waliman gobe abinda kuma suke nema a wurinka shine kai da kanka ka zo ko kuma ka taimaka da kayan bude baki ruwa da abin da ya ba. ana gayyatar ka gobe a haka sannan akwai na biyu sanarwa na biyu ko shine akwai wata bayar Allah da ta rubuta addu'a kan cewa babanta tana hukum addu'a kan babanta bai da lafiya kuma ita ma suna da nema suna neman taimako a wajen al'umma don Allah jama'a idan malam in yayi mana addu'ar nan ku taimake mu ku ce amin amin don saboda Allah ya amsa to haka ta rubuta sai na karshe na uku wata suka roƙi addu'a fa hajiya inna wakili ta rasu a yi mata addu'a saboda wani muhimmanci da haƙiƙa hajiya suke da shi wajen taimakawa musulunci da haƙiƙa musulunci a yi mata addu'a Allah ya ji da ta to ubangiji ta ala biya musu bukatun suna alkhairi wanda ta aiko ta bayi da lafiya masa addu'a Allah ya bashi lafiya ce amin Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi daga wannan to sannan bayan nan kuma akwai wani rashi da aka yi yanzu na akwai wani Muhammad Sani wanda kullun yana wurin karatun mu yana gaba gaba sai rashin lafiya ka da shi wanda ya ɗebi watanni to da nan yan uwa sun je sun duba shi sun ga halin da yake ciki yana cikin hali na tsanani amma yanzu yanzu kuma an aiko cewa Allah ya yi masa rasuwa da farko muna addu'a ubangiji ta Allah ya gafarta masa ya kansa Allah ya karbe shi wato a matsayin mutumin kirki ba mu Allah Allah ya sa aljanna ita ce masa sannan kuma za a yi jana'izar sa masallacin tsohuwar kasuwa karfe 11 gobe insha Allah masallacin juma'a na tsohuwar kasuwa mu yi addu'a Allah ya gafarta masa ya sa rahama a kabari sa Allahumma ghafir na'am ajiya ina wakili ne a kowane da da ita ba ka a sa ta yi wani addu'a to Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya sa rama cikin gabarin sa Allah ma fil lahu warhamhu wa afihi kada ma'i kama اللهم إن كان موسنا فزد في وإن كان موسنا فتجاز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل كفرة من كفر النيران سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين